Alhamdulillah, godiya ta tabbata ga Allah maɗaukakin sarki, wanda ya saukar da cuta kuma ya haɗa mata da magani. Wanda ya ɗaukaka cibiyar kashful ali cikin amincewar Ubangiji mun buɗe reshe a ƙasar Saudiya cikin garin Makka. Mutanen da ke ƙatar Dubai duk za su iya samun magungunan mu. Sannan mun buɗe reshe a ƙasar Libya cikin Misurata. muna godewa Allah maɗaukakin sarki sannan muna godiya ga al'umma da irin gudunmawar da suke bamu wajen addu'o'i. Cibiyar Kashful Alil muna haɗa magani ne cikin nazari da bincike daga cikin manyan littattafai irin su at na Ibn al-Qayyim da Al-Attar wa Kunuzu Tibbu Shabi da al rahmatu fi Tibbi wal Hikma. Cibiyar Kashi Fulalil ta yi fice wajen ba da magunguna akan matsaloli da suka shafi magidanta. Muna ba da magani akan matsalar cutar ƙanjamau, sannan muna da list na mutane da suka karɓi magani kuma suka warke bila adadin. matsalar rashin haihuwa infertility matsalar sanyi stds da matsalar istimna'i of masturbation duk muna ba da magani matsalolin jinnu iska sihiri ko sammu ciwon hanta hepatitis ko ciwon koda kidney duk muna ba da magani ƙarƙashin cibiyar kashful alil muna ba da magani akan kowace irin cuta kuma a warke da izinin Allah a jihar Zamfara za ku same mu a cikin Gusau a Neja muna cikin Mina a Yobe za ku same mu a cikin Damaturu muna da reshe a garin Abuja jihar Lagos Bauchi da kuma jihar Gombe da jihar Kano duk ana iya samun mu sannan a Katsina da Sokoto da Kaduna duk ana samun mu sannan muna da reshe a cikin garin maiduguri a ƙasar Nijar muna cikin maraɗi da kuma yamai za ku iya ɗaukar nomba mu ku kira mu kai tsaye ko kuma ku yi mana magana ta whatsapp a duk inda kuke a faɗin duniya barka da zuwa tashar tsakar gida sai inda ƙarfi na ya ƙare akan iyalina mujallela ya sha alwashin ɗaure sadiya mashal in ba ta fito da bidiyo ba a satin nan wani bidiyo ya karaɗe shafukan sada zumunta da ake ta ce ku ce akai na wata sadiya mashal da ta fito ta yi wa laila ali usman terere inda ta zarge ta da bin maza har da alaƙa da wani dan siyasan da ke tsara a prison ɗin kuje da sauran maganganu da ashariya luka-luka a bidiyon da ta yi mai tsawon mintuna 27 ta bayyana asalin rigimar ta ta samo asali ne bayan ita sadiyan ta samo lailan kwangilar kai masa abinci a prison wanda daga nan alaka ta tsakanin tsakaninsu tun kafin mata ta yi aure har kuma ta yi auren ba su rabu ba wanda a kwanakin nan sai Lilin ta yi kokarin bata sadiyan a gurin maina wanda shi kuma maina ya dawo mata da zancen a zirge zirgen da sadiya ta yi har da bidiyon da ta bayyana Lilin ta tura wa Maina da hotuna waɗanda ba na mutunci ba kuma ta yi barazana in ta tanka mata za ta sake su maganganu dai sai wanda ya ji sai dai tun faro wannan lamari lila bata ce ufan ba wanda sai a ce dalilin take bikin cika shekara 38 mijinta ya wallafa hotonta yana taya ta murna ƙara shekara inda ya dogon rubutu na kodawa da bayyana soyayyarsa ga matar tasa wanda nan fa yan sashen tsokaci suka samu dama aika masa da tambayoyi game da bidiyon da sadiyar ta yi akan matar tasa a irin amsoshin da yake badawa mijin lailan ya tabbatar da tana an kame sadiya marshal din tana hannun hukuma har tsawon kwana biyu kuma har bata bayyana ko hujja ɗaya na bidiyo ko sautin muryar da ta ce tana da su ba wanda kuma ya tabbatar da cewa sai ta dangana da kurkuku in habba bayyana hotuna da bidiyoyin da take igirari ba inda ya rufe da cewa baya wasa da lamarin iyalinsa akan sai inda karfinsa ya kare a cikin bayanan mijin lailan a yayin da yake amsa masu masu tsokaci da tambayoyi ya tabbatar da a saurara da bakinta da ta bata masa mata za ta fito ta wanke ta tas in habba bayyana hujjojin da ta ce tana da su ba. a ƙarshe ga wanda bai ga bidiyon farkon da sadiyan da ya ba gashi nan kafin mu jira na janye kalamanta da ake sa rai game da mijin lailan ya sha alwashi hello everybody zan fara yadda na saba farawa alhamdulillah Allah mun gode maka astaghfirullah Allah mun ba um it's been a while gaskiya na kwana biyu ban haya ba hau ba hau ne live ba da na ce ba zan yi ba amma yau an tsokane ni tun shekaran jiya aka tsokano ne amma na kasa da na ce I'm not going to talk I'm not going to say anything na yi shiru amma na kasa yin shirin kun san ba ni da hakuri an taba ni zan rama an baka taba ni ba ba ruwana da kai to wato abubuwa ne suke faruwa wanda bai dace a ce sun faru ba sun fara faruwa kuma tun ba yau ba mata suna fitowa suna yi ma 'ya'yanmu hudu ba shedan suna mu hudu ba shedan wai su da sunan feminist they call themselves feminist ko they don't believe a man should be yana samanka ko kuma you should be you know uh, uh, submissive or obedient to your husband kuma suna kiran kansu musulmi you know and all that komai ba na shiru because a lot of them na san su kuma na san makaryata ne saboda na san cewa da wanda yake musulmi da wanda ba musulmi ba duk ƙarya ake mana kuma kowa bi suke kowane kazami bi suke don abin duniya don kuɗi so na san su and I don't want to talk because uh, wasu cikinsu ina da ɗan relationship da bai taka kara karya da su ba even though I stay away from the crowd na wannan matan Abuja I'm not one of them I'm a very realistic person in fact ɗaya daga cikin ta yi fada da ni saboda one time na sai gida zan yi furnishing na kisa yin furniture center saboda furniture center ba sa yi shekara biyu suke lalacewa so ni kuma ba a ƙarya ba ce da every year zan canza furniture So na sai wanda na san shakara goma in the next 10 years it will work for me. It's there Kamasabo sabo and all that. Na sai quality. You know ban sai banza ba. And all that kuma I didn't go for the name. You know and besides I didn't even buy them here. So Hakadi. That was one of the things that made her stay away from me. That's one. Secondly, um, munafuka you know Tabuto tena tana har a bbc sun mata interview i'm sure people sun san wa nake magana i'll call her name i'm not scared of her regardless of the fact that she claims she's married now i'm not scared tana cewa ita ba za ta yi aure ba saboda ita ko a gidansu ta nuna muku kenan ita tun asali ta kadiriya ce ita ko a gidansu abin da take so take yi ta yi aure ɗaya biyu duk ita ta nemi saki to ƙarya take na biyu ba ita nemi saki ba he dumped her in dubai and he left quote me anywhere. I'm saying it on social media. Let everybody hear it. Let everybody see it. You know, so um, duk ƙarya take yi, amma ban ce komai ba na yi shiru. The only thing I said is baka gerin Allah. You know, abinda kake ganin ba za ka iya yi ba ko ka fi ƙarfi ba kai kake yi ba. aure rai gare shi in lokacin shi yayi dole ka yi shi sai ta kare bata ma auri mara mata ba bata auri mai mata ɗaya ba sai ta auri mai mata biyu ta zama ta uku dan hmm? suddenly sai labarin ya canza labarin ya canza sai ya zama kuma tana preaching tana cewa never say never ta zama dole ta mai da kanta motivational speaker tana magana i was happy for her ta yi aure even though close friends that somebody else suka ce not tell aura that uh, the day that he will leave the office she will not be there and the day that they ce ba za a she will not be there I don't want to believe that I always want to give people a second chance now something happened uh, a few months ago aka neme ni aka somebody a family friend that is uh, a political prisoner in Kuja prison uh, the wife is in the States. She's in America. She left. Yet I should recommend a good restaurant. Why? Ni yaba arziki Say na recommending restaurant na baiwar Allah na. Kun gane me nake nufi? Kai recommending restaurant in goodwill. I patronizing din mutum. Ni I don't go to her restaurant because there's nothing to write home about there. you know so i recommended her even when he complained and said the food is too ana sa magi too much too salty sai na ce a gaya mata na ce a rage salt din da magin but da Allah kada ya bar kada ya yi terminating contract din da suka yi da shi da ita to an fara wannan contract din kafin ta yi aure so tana zuwa wurin shi sun fara soyayya yana prison and then suddenly she got married ba na son kashe kowa aure kashe aure bala'i ne masifa ne suddenly sai ta zo ta yi aure da ta yi aure it didn't stop her sai ta ce ai customer ne he is her customer so ni duk wannan bai game ni ba so za ta je ta gan shi sai ta je ta gan shi ashe soyayya su suke yi sai yau zan tona miki asiri ai ba jiya kin zage ni ba a wurin shi ya aiko min da voice note ɗinki ai so sai kika kika rinka zuwa da auren naki kina zuwa wurin shi na idan shekaran jiya because uh, jiya na je kuje ya nuna mu hotunan ki that are not nice as a married woman da kika aiko mai da su kin yi zamani is sitting on money he's not sitting on any money ya tambaye ki ya ce miki kin san ni kika ce mishi kin san ni ni masifaffiya ce ni yar bala'i ce masifaffiya ce ni yar bala'i ce ni yar masifa ce ni kaza ni kaza kika zauna kika faɗi ƙarya da gaskiya a kaina na between me and you ke mata aure da kike bin maza da suke zaune a prison da sunan kina da aure bayan kin gama ƴaƴan mu hudu ba shedan kan kasu zama submissive to their husbands hmm? da ni da ke who is a better person ni i believe in aure da aure ka haife ni ko kuma eh, who is a better person ke da kika canza sunanki from hawa kika ɗauki sunan bariki ai sunan kakakki ne ubanki ya baki as hawa sunanki na asali hawa kika ce baki shiri da u kakakki so you went and you changed your name you changed your age you are my age mate first meeting kika ne baba father. Meeting kinebiu biyu is sani duba you said you asked for divorce you lie there there you lied i didn't say anything to you kika zauna kika zazzage ni kika ce ina da fada ni ya ce ya told you something ya ce miki um, yana tsammani aure na yana da problem kamar na rabu da mijina sai kika ce mishi ah uh, kar ma ka soma wannan yar bala'in wannan yar masifar wannan yar mai yar me din to to start with ni ban rabu da mijina ba kwantar da hankalinki ke ce kike da aure kike bin maza da wanda ke wankan sarki da wanda baya wankan sarki you hide with your restaurant your restaurant is not bringing the money you are spending ba ki abu sai Allah I keep telling you this ba ke kadai ba kowa ina gaya mishi ba ki abu sai Allah ko abin alheri kika yi sai kin sa kyamara suna binki the person you married everybody knows you married him for money I stood by you na ce karya ne ranar kika interview kika ce wai uh, uh, mata should not be submissive to maza kina ma mu da mu duba shi dan da aure ba ka haife mu mun tashi mun ga iyayenmu suna dafa wa ubanninmu abinci me kika ce ke ba za ki iya ƙara aure ba barely three months after that kin yi misleading mutane kin zo kin yi aure suddenly kin mai da kanki motivational speaker I'm not a motivational speaker but in ka taba ni sai na rama ban yadda da wannan hakurin ba in kamun sai na faɗa so my fault is to recommend you a ce wani restaurant za a dinga contract I need to uh, and give a contract a dinga kawo ma abinci you know breakfast lunch dinner and ce okay as all wurinki without even you knowing Nina recommended. recommended you, because I want them to patronize you Kimanta, manta we know how you made your money we know your beef with irin su Maryam Shati kan custom boss before he got married Nada. We know everything that is happening. We know that Tuo Tuo cannot bring that money that you are showing gida kika kika je kika yi claiming kin siya dan ba ki da hankali mijinki yana gwamnati saboda ke jaka ce in ba jaki ba ni sunan kakata aka samu kuma shi nake ansarin sadiya har gobe kuma proudly me kika yi kika nuna wa duniya ran da bawa alan nan ya bar office kin ja mai masifa da bala'i kin sayi gida almost a billion naira like you claimed Where did you get the money from Tuotuo? From Tuotuo? Now don't let me start with you. Kai ki kare kiran sunana, ki ce ina da masifa. Because in kika kare kiran sunana kika ce kina da masifa, the har da mazan da kike bi a kuje prison din. Kin san kin aika da hotuna jiya da shekaran jiya ko? You know you send pictures to somebody and you come out, you cover, you stand next to bawan Allah nan da kika cuta kika a kika damfara kika aura. you stand next to him nan kika dinga mana preaching against aure ke ba za ki aure ba saboda a gidan ku kaza a gidan a sha a gidan naku ma kin fi karfin ku to ni duk bala'i na a gidan mu wallahi ko fai da nake bi tace ta mare ni ko tace bari na bari kenan in yanzu kika tashi waje kika ce na ce nayi kaza kika kai ma uwa ta gara za ta ce me kuka mata sai kun tsokane ta in ku tsokane ta ba ta magana kin zauna kin zage ni tas and stupidly you didn't know that he was recording you pictures that you sent to him are on my phone. I don't want to destroy anybody's marriage, but this should be a warning to you. Daga feminist, okay, kin koma kin yi aure, kin ce there is nothing constant in life, say change, kin yi waye waye, kin yi waye waye, kina nan dama busybody, you have always wanted yourself on the limelight. She Shi yasa ko da kika shigo Abuja, da kika tambaye su Umar da Zainab Indomi kika so hada ki da ita when you realize Zainab Indomi is going down kika makalewa Hadiza Gabon because you want to make name all you ever care about is money and name when he was telling me cewa ai ba auren Allah da Annabi ta ba ai ta ga tace there is something she's waiting for once she gets she's out of that marriage and she wants me to marry her how could you ina da voice notes ko in na fito da su ko na rantse da Allah mijinki ba sai kara one minute da ke ba but I'm not here to destroy your marriage I'm here to warn you in kin sa abin da zaki faɗa ba ki san me wani zai faɗa ba if you know what you have as an evidence you don't know what the other person has I am driving I'm in my mother's compound to come and greet her amma na kasa hakuri sai na yi magana ki duk iskancin da zaki da kowa ki hawa ali kika taɓo sadiya marshal sai na cika shin babban bura uba ki a garin nan ba memba kike aure ba ki auri tunubu na rantse maki da Allah da Annabi kika ƙara kiran sunana a kuje prison kika ƙara kiran sunana kika ce ma wani bana neman miji ina da miji kika ƙara ce ma wani wai ni masifaffiya ce nake zaune da miji na for over 10 years lafiya lau na yi masifa in ba a taba ni ba ba zan yi ba in ba a taba ni ba ba zan yi ba wani kasami ne ba kya kwana da shi wani kasami ne baki bu ba dan kudi. sa abuka ci duka samarin ki ne kaki bari in bude baki in yi magana don let me open my mouth and talk kika ƙara bude baki kika kira sunana gara ni masifaffiya ce alhamdulillahi ba shegen da zai ce ya biya ni ya kwana da ni ko ya bani kyautar mota ya kwana da ni you think you don't know that you, your money is not from Tuotuo? tuwo Tuotuo? Eh, kin yi tsammani ba mu sani ba if you are not deceiving this one you are deceiving that one kin gama ma ƴaƴan mu ƙarya kika koma kika daura aure yanzu you are saying something different there is nothing constant in life but change change my foot dan uban gida baki san change ba dan uban ki baki in yi magana don't let me open my mouth and talk kika ƙara bude baki kika kira sunana gara ni masifaffiya ce alhamdulillah ba shegen da zai ce ya biya ni ya kwana da ni ko ya bani kyautar mota ya kwana da ni you think you don't know that you, your money is not from tuwo-tuwo yar er tuwo-tuwo kin yi tsammani ba mu sani ba if you're not deceiving this one you're deceiving that one kin gama ma ƴaƴan mu ƙarya kika koma kika daura aure yanzu you are saying something different there is nothing constant in life but change change my foot dan uban gida baki san change ba dan uban ki laila baki san change ba ni ba jaruma bace ba If you think you can gather the whole of Abuja and those your big girls that have uh, one over bleached their skin have turned to Oyumbo, wanda ya pass ya ci babban buro ba shi. Kina ganin kina auren wani ko ni ma wani nake aure. Ki zauna kina bata min suna ina ruwana da ke. Ina tsammani muna mutunci saboda you love my niece. Hmm? Ina tsammani muna mutunci saboda kina mutane alheri kin ganta. Ban boye wannan number. ina ganin muna mutunci saboda ko kika fara gima kina jaruma I was supposed to call you kika ce min kina VIP lounge na ce you better you better not allow this thing to get out of hand kika gawayenki suka zuga ki kuka yi kan da ta ku gaskiya ina ruwa ke tana sai da golan tulanta da zaki ce wai a bar sayan kayan mata inda na tashi a gidanmu yanzu nan ina iya dora tukunya in sai tuwa in hada sumi ina iya sayan cikui da dabino da sauran hatsin in hada kayan mata ni ba zan fariya ce ta asali so muna wannan a gidanmu har kazar da ake dafa mu amare zan iya dafa miki ta gici kika zauna kika bata ma yarinya sana'a a girl that respects you and calls you auntie tana neman tuwanta ita kuma ta bai da miki martani sai kuka hau kanta kuka ci kuka yi kanta dan kuna ganin ba ta da gata uban da ya fasa yo kai na ko uwar shi zina ta ta haife shi dan daraja annab mutanen da suke kan platform din nan suke kallo na na hada ku da wada hula sharika da ku ku yi sharing bidiyon nan yayi goyon viral ta ce tak in tana da magana ta je hukuma mu je ni da ita mu ga wa zai ji kunya ke ki rasa ma wanda zaki aika ma videos ki rasa wanda za ga gidanmu ga gidansa a Sokoto family friends mu ne ki raka ki rasa wanda za ki dinga bi a kuje prison sai Abdulrashid Maina kin shiga uku wallahi kin yi asara ba za ki ba mutanen kirki ba ma a prison din ba za ki ba Yes, Abdulrashid was close to me. I stood by his side because he's a, he's a brother to me. But when he jumped bail, I was the first to talk to Ndume. Ni na fara uh, facing Ndume na roke for his bail. Bai san ba. for your courage. Yet I'll go and see him in Kuche. He did. And he did what he had to do. Da aka aka aka rike shi after Abashi jumped bail four times. I knelt in front of Ndume na ce ranka dade ban sani ba kai hakuri. Yace Sadiya your heart is too good. In kin he'll jump bail wallahi ba za ki tunkare ni ba. Matar shi tana boyewa a that person was hiding in my house. When I was asked, when a restaurant, yefi na ce ka tambayi fauziya yakka. Na but Ellen and ku je wurin Laila ku Sign the contract with her. You went there the first time you were not married. What took you there the second and the third and the fourth and the fifth and the tenth time there? His wife calling me, telling me that in America, a Sadiya ya zaki man haka. Ya zaki I also know about the contract in just that you're waiting at the airport on Plateau State. So now that you know people know, maybe you should stay a bit longer in your marriage. Because that was what he said to me. Contract. <laughs> So you know uh, kin can't kin ga mishi can't mishi ai I ba san shi ke ba there is a deal Why? Why? Why? you're waiting for it to click once you get your money you're out well we all know you to be one now Kawadi because now I will not call you with that your bariki name I'm 34 34 my foot when did you finish university who was your first husband kaka baba father who was your second husband sani duba ya kika kare a da ke ke ai suroni ba su mutu ba kaka bai mutu ba ya kika gare da sani duba ya kika gare da shi kin gama ma yan makaryan feminist yanzu kuma is a charity foundation that you put ko me kika yi kenaki naki don mutane su sani ne sai kika fa kamara. to idan kin fasa ansa ni ko kin fasa kai na kara yadda kika ma jaruma uwar ki zina ta yi ta haife ki kutuma babbar bura uba ki laila ni ba jaruma bace in kina ganin kina da mazan da ke cin ki a bayan ki billahi lazi i have a whole army behind me na rantse maki da wada wula sharika lahu ba a fada da ni kuma kin fara kenan every day da abin da kika aika gara ma ki bari a word from you I will release your audios. I will release your videos. Try me and see. Try me and see. In kin Mutani mutane iskanci irin su jaruma, ni jaruma which When jaruma got to me, I told her na ce ki So much, mata magana. yariya ta tana sai da abinci kika ce a bar sayan kayan mata dubu ɗari biyar a bar sayan wancan dubu kaza kaza kaza mutum ya in yema mijin shi dankali gobe ya mai menene ya sai kuɗi ya mai mai ita kuma ta ansa kita ce shi yasa naga auren ki biyu amma duka an sake ki ta yi ƙarya a kai a ba ta ƙarya a kai ba in dai har kin iya wannan me yasa ka sake ki me yasa har so biyu auren ki didin last sai ki gaya mana sai ki gaya mana me yasa auren ki so biyu bai mutu ba ki gaya mana to idan kina yi da wani kina ga kina ganin kina da bakar kina ji na to billahi lazi la ilaha illa huwa ni da kike gani ko ba end of discussion ba ce beginning of confusion ce ne idan kika sa ni ni a gaba kina zagi na billahi lazi la ilaha illa huwa bari ganin wai kina ganin kin auri mai kuɗi yana gwamnati idan na yo kanki you will not like it because I move with evidence. Pictures da the jikaika a Brashid Maina duka ya turo min su. Saboda yana son shiri da matar shi. Kin gane? Kariya kariya da kika mishi jiya duka yayin recording ɗinki. Kina cewa wa yene nesa da nini ni masifaffiya ce dan kutumar babban buro ubanki ni masifaffiya ce. I stood by his side and I made sure he got bail before he jumped bail. I ni ba ba azaluma They jumped in bail I went against him. So now da aka nemo ni ana neman wa za a ba kwangilar a rinka kawo mashi abinci it was you I recommended and this is what I get layin gidanka ma ba za a iya bi ba ka auri wani uban waye ce miki ban da aure jaka ma'aukaciya uban waye ce miki ban da aure uban waye ce miki ban da aure kowa irin kina an ce miki bi as you go eh ko kowa irin kine mai fake life kin je kin yi marketing gida kin ce kin siya ran da mijinki ya sauka fawa aka fara neman kudaden jama'a kin riga kin bata shi kin ja mishi musiba da bala'i dan ba son shi kike ba dan kowa yana abin shi boye ne I have this, I have this, I have that, I have. Nobody is saying anything to you. I refuse to get involved in anything. in aka zo aka fara magana ishu ɗinki i keep quiet and i tell people dala nan gidan laila ne ba a magana laila gidan nan but ki zauna kina zagi na wallahi tallahi ko asalin banza na fiki ko gatan banza na fiki ba ba kike aure ba Allah ya sa ta nabi kike aure uban da ya fasa ni da ke ya cika baba buro uba shi ki je ki tattaro duka wa'annan yan matan naki da kika hada kuka hau kan jaruma ba dan Allah in baki tattaro su ba tsinanniya ce ke dama ubanki ya tsine miki kika canza sunan ki sai daga baka shirya ku wai bari in bude bakin yi magana bude baki kake 34 at 46 you're claiming 34 you should be ashamed of yourself you should be ashamed of yourself ki ci gaba this is a warning ina jiran wani ya tanka mu in kin fasa tanka mun ko naki ya fasa tanka mun ku tuma babbar burau ba ku kashin babbar burau ba ku suna na Sadiya Marshall kin sani I refuse to look at everything about you I refuse even there was a time that nace miki Laila ki sai gida muka fara neman gida ni da ke nace miki I'm into property you are getting money buy a house kika kasa biyan kuɗin gida kika ce min ba a samu gida ba estate din da nace ina so aka kawo min takardun gida aka ce in biya 41 million naira na kira ki na ce miki lalle kika ce ba samu gida ba kika ce eh waye waye waye waye nace to ga gidan da kika ce zaki ka ba su rabi daga baya ki ba su rabi this was like 3 4 years ago nace gashi to an kawo min shi an ce in biya duka kuma ina da kuɗin biyan duka nace sai zan bude in kirga dala in biya su kika yi shiru nace amma ba zan yi ba nace miki ba zan yi ba nace so i think you should just quickly go and give them what you have And even at that time, it was my husband who stopped me. I would have given the half for her to pay and then get the house and later on we can sort it out. Yechemun, don't do that. Yeche, darling, don't do that. Yeche, don't allow money to come in between you and anybody. She manaine saboda garo da kika nuna wani sina area. initially you thought she's my daughter because anywhere I go, I'll tell them that Aheria ah, is my daughter. She's my favorite niece. She's the closest to me. She is everything to me linear so atace so because of that say che don't allow anything to come in between you and anybody when it comes to money even if you're the same father the same mother if you're borrowing her money let her put it on writing and all that nace miki ki je deposit ban ga miki ai cewa Suleiman ne ya hana ni ba mijina ne ya hana ni miki to ki kiyaye ni ki fita ido na duk abun a haka wannan kasinin naki da kika aji a daki a Bashir Maina wai shi yake duba miki yan matan da suke zuwa da yan matan da suke ko fita ke baki da kunya ma mu kina mata aure wannan mai kama da buzu buzu ko kasinin ki ne ko yaron ki ne ni ban sani ba to kiki yaye ni shi ma kuma zai ji daga wuri na. daga asibiti na fito ba lafiya ta ishe ni ba amma gobe zan sa a tuka ni a kan ni sai na ci kutumar babban uban dukanku kena miki naki yanzu ko to ki kiyaye ni ki ni ki kuma that contraction na sa aka baki consider it cancelled I, I have recommended you to more than 10 people you don't even know I am cancelling that there is nothing in your food there is nothing in your food in fact your food go NAFDAC should go and check because an ce kina sa abubuwa a ciki that's why people keep coming back don't let me talk don't let me talk kina nuna ke sana'a ke ka samu kuɗi a kudin sana'a ne kika samu 700 million ko 350 million a kudin tuwo tuwo ne kika yi su kwanan ki nawa kina tuwo tuwo ke hajiyan ganda ce ke bakin mangoro ne ko ke sahar ce bai fi two years kika fara sana'an nan ba so now tell me a su ne kika samu riba kika sai gidan miliyan 700 ko gidan miliyan 600 ko gidan miliyan 350 dama ya kowa surutu kina fitowa kina alheri kina eh, sa kyamara duniya tana gani you don't do that kamar ba musulma ba ci akai a musulunci in kayi alheri da hannun dama kar ka bari na ya sani to ni dai ba suna na ya fita daga bakin ki ba fallasa kike so bakin gada sunan sadiya mashilif ta bakinki Fa'iqa Marshal ya fita bakinki, Zainab Marshal ya fita bakinki, Asiya Marshal ɗan Rufa'i ya fita bakinki, Kadriya Ahmed ya fita bakinki, Musin Ahmed ya Marshal ya fita bakinki, Ahmed Marshal kanina wanda ke bina ya fita bakinki. Ya fita bakinki ki je can ki ki ban taɓa sa miki baki a ki ba. Ban ma taɓa zuwa na ce fake kike using ba, sunan ki na asali hawa Ali ba Laila Ali ba. age kuma canzawa kika kotu kika je you follow the procedure you changed your name you changed your age so don't let me speak allow me to rest and sit down jaje inda Allah ya ji in ci gaba da hidimomi na Tumai bai da wani bidiyo dai media ta rabu biyu da masu jin daɗi an tona asirin Laila da kuma masu goyon bayan Laila inda suke ta Sadiya da bayyana hasada ce take yi mata dan ta yi aure asirin ta a